Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 11 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargaɗi kan abin da ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan hutu da ke Yemen suka kaddamar da wani gagarumin hari a kogin Bahar Maliya. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah waje da hare-haren da 'yan tawaye mayakan hutu ke kaiwa a kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin Bahar Maliya. Haɗin kan da sojojin Rasha ke yi da ƙasar Koriya ta Arewa domin ci gaba da yakin da take yi a Ukraine na janyo allah wadai daga kasashen duniya A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Rivers a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha ɗaya sakamakon wani hatsarin kwale-kwale da ya faru da yammacin shekaran jiya talata a yankin Andoni da ke tsibirin Boni. sannan za ku ji cewa a wannan makon ne kotun ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya za ta fara zaman duba ko akwai buƙatar a samar da wani matakin wucin gadi a kan isra'ila don ƙoƙarin dakatar da yakin da ke faruwa a gaza. Bayan haka za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna a kan kalubalen da wasu matan aure a jamhuriyar Nijar suka fuskanta a shekarar 2023 da ta gabata. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a asalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a kokarin shi na baya-bayan nan na ganin an kaucewa yaduwar yakin da ake yi a gaza sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi gargadi kan abin da ya ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan hutu da ke yaman suka kaddamar da wani hari mafi girma a kogin bahar maliya blinken ya shaida manema labarai a babban filin jirgin saman bahrain na manama a ranar laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya ya ce waɗannan har-haren na an kai su ne da taimakon ƙasar iran da kayan aiki na kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai kuma shakka babu mutane na ji a jika ƙasashe sama da ashirin da suka hada da baharan sun lashe takobin yin daren ga 'yancin bi ta ruwan na bahar maliya cewar blinken bayan tattaunawar shi da sarki hamad bin isa al-khalifa na bahrain kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen mayakan hutu ke kaiwa kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin bahar maliya inda ya kiran da su gaggauta janyewa jakadar amurka linda thomas greenfield ta ce hare-haren da mayakan hutu ke kaiwa kan jiragen ruwan kasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba amma har da barazana ga tattalin arziki da haddasa karuwar farashin abinci magunguna da makamashi a cikin wata yarjejeniyar daftarin kwamitin da kasashen amurka da japan suka rubuta mambobin kwamitin sun yi kiran da a gaggauta taka birki ga hare-haren suka kara da cewa hare-haren na haifar da cikas ga sha'anin cinikayya a duniya da 'yancin da damar su ta tafiya a kan ruwa da ma sha'anin tsaro da zaman lafiyar yankin wannan matakin dai na zuwa ne a matsayin martani ga jerin hare-haren da amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki da tunkarar jiragen da ke tafi akan ruwa da mayakan ke yi ta amfani da kananan jirage lamarin da ya dagula harkar tafiye-tafiye akan ruwan mai matukar mahimmanci da ya haɗa ruwan yankin arabia da na mediterranean haɗin kan da sojojin rasha ke yi da ƙasar koriya ta arewa domin ci gaba da yakin da take a ukraine na janyo allah wadai daga ƙasashen duniya ciki kuwa har da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da rashan ke da wakilcin dindindin a cikinsa a jiya laraba ne mambobin kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya da suka haɗa da birtaniya faransa japan malta koriya ta kudu slovenia amurka da ukraine suka yi allah wadai da mugan hare-hare uku ta sama da rashan ta kai a ranar talatin ga watan disamba bara da ranar biyu da shiga ga watan janairu kwamitin ya faɗa cikin wata sanarwa cewa an kai waɗannan muggan hare-hare ne a wani bangare ta yin amfani da makamai masu linzami samfarin ballistic da makaman da ke cilla makaman masu linzami samfarin ballistic da aka samo daga ƙasar koriya ta arewa a makon jiya na dai mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasar amurka john kirby ya shaidawa manema labarai cewa lalle waɗannan hare-haren sun yi kamari kuma abin damuwa ne matuƙa ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu rundunar 'yan sandan jihar rivers a najeriya ta yi ƙarin bayani dangane da wani hatsarin kwale-kwale da ya faru a yankin andoni a tsibirin boni ranar talata wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane goma sha ɗaya. rundunar ta ce kwararren jami'anta na kan aiki don gano ragowar gawarwakin da ke cikin ruwa wakilin muryar amurka lamida abubakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin fatakwal bayanai dai na nuna cewar da yammacin jiya ne wani karamin jirgin ruwa wato kwale-kwale ya yi hatsari a shiyar andoni da ke jihar rivers inda rahotanni suka tabbatar da mutuwar akalla mutane ashirin haka kuma an nunar jama'ar da ke cikin jirgin kamin gamuwa da ajalinsu suna kan hanyar su ne ta zuwa tsibirin boni jirgin na ruwan dai da aka tabbatar da kifewarsa ya nutse nan take a cikin ruwa kuma hukumomin tsaro a jihar ta rivers suna ci gaba da kokarin lalata ga wakin da suka saura na ɗimbin jama'a da suke cikin jirgin sakamakon wannan hatsari kuma mafi yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da ƙananan yara. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta tabbatar da wannan lamarin kuma ta ce mutane akalla goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu. DSP Grace Orengi Koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Rivers. Um, this is a wooden um, boat or garage. This Tana cewa ne mun samu wannan labari na wani karamin jirgin ruwa na kwale-kwale da ya taso daga garin al'ummomin Oka wato Andoni da ke jihar Taribas wanda ke kan hanyarsa ta zuwa tsibirin Boni jirgin dai ya kife da mutane nan take kuma sha ɗaya daga cikinsu sun rasa rayukansu sannan kuma mata ne da ƙananan yara sannan kuma ina son tabbatar maka da cewa mun tura jami'anmu da suke da ƙwarewa kan ruwa domin ganin cewa an ceto wasu wasu gawawwaki da suke kan ruwa. Akwai dai bayanai da ke nuna cewa hatsarin jirgin ruwa na ƙara yawaita a sassa daban-daban na Najeriya. Musa Kilemin Ifiyazu shine shugaban kungiyar direbobin jiragen ruwa ta ƙasa. Is equally responsibility of the boat owners and handlers to ensure that the life jacket that they even have are functional. Ire-iren waɗannan hatsarura a iya kauce masu muddin aka yi abin da ya kamata kuma lokacin da ya kamata ta hanyoyi biyu hanya ta farko dai ita ce a ɗauki matakan da suka kamata domin lodin da ake wanda ya wuce kima na biyu kuma a yi amfani da rigar kuɓuta daga gararin hatsarin jirgi musamman ga matafiya a sassa daban-daban na najeriya ita ma wata 'yar jihar riba da ke tafiye-tafiye kan ruwa ta ce uh, uh, most times is that breast tana cewa ne akwai bukatar yin aikin wayar da kan jama'a musamman ga direbobin jiragen ruwa da matafiya a cikin ruwa ya kamata fasinjoji su yi amfani da rigar kariya domin kaucewa gararin hadarin jirgin ruwa. funding in that sector so much that it translates to the end users. Kungiyar masu jiragen ruwa ta Najeriya da ta ce hadarin jiragen ruwa a sassa daban-daban na Najeriya shine babbar matsalar da ke damunta domin kuwa a shekaru goma da suka gabata an tabbatar da rayuka dubu ɗari uku da ɗari da ashirin da uku sun salwanta kamakon hadarin jiragen ruwa a sassa daban-daban na Najeriya kuma ko a baya-bayan nan sai da mutane biyar suka rasa rayukansu sakamakon hadarin jirgin ruwa a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A ranar Laraba ne gidan talabijin ɗin ƙasar Belarus ya rawaito cewa hukumomi sun aike da wani rukunin yaran Ukraine da suka iso kwanan nan daga yankin Ukraine da Rasha ta mamaye domin ba su horo tare da sojojin ƙasar ta Belarus domin sanin yadda za su tsira a yayin tashin gobara. Ukraine da bangaren 'yan adawa na Belarus sun yi zargin cewa Rasha ta gama baki da Belarus inda suke aikewa da ɗimbin yaran Ukraine zuwa Belarus ta hanyar da bata dace ba. Lamarin da masu caccaka suka bayyana da wata farfaganda ta hure ma yaran kunne yadda za su jin wato yadda za su kin jinin rasha rahoton na jiya laraba ya bayyana cewa yara talatin da aka dauko daga garin anstrais da ke gabashin ukraine da rashin ta mamaye inda hukumomin belarus suka ce sun aike da yaran zuwa garin moglev da ke kudancin belarus wata kungiyar amurkawa 'yan asalin afghanistan mazauna albani a birnin new york na nan amurka sun bude wata cibiyar al'umma domin taimakawa tsugunar da sabbin 'yan afghanistan din da suka shigo amurka 'yan kasar ta afghanistan da suka tserewa kasar su bayan da taliban ta amshi iko a kasar a shekarar 2021 sun samu taimakon da ya tserar da su daga shingen tsarin dokokin shiga amurka domin fara sabuwar rayuwa a nan amurka mataimakin shugaban cibiyar al'amuran amurka wato amurkawa 'yan asalin afghanistan yusuf sharzad ya shaida wa murya amurka cewa a lokacin da gwamnatin afghanistan ta wargaje an samu karin 'yan kasar da suka rika yi wa amurka tsinki yadda gwamnatin amurkan ta gaza iyawa da lamarinsu abin da ya sa ya zama wajibi a taimaka musu ya ce sun ɗauki hayar wani wuri domin samar da matsugunni ga sabbin shigowa domin fara rayuwa a nan amurka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A wannan makon ne kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta fara zaman duba ko akwai buƙatar a samar da wani matakin wucin gadi a kan Isra'ila don ƙoƙarin dakatar da yakin da ke faruwa a Gaza. Kate Bartlett da ke birnin Johannesburg ta bayyana tarihin yadda gwamnatin Afirka ta kudu ta daɗe tana goyon bayan al'ummar Falasɗinu. Gasar Fila Hashim Gumel da fassarar rahoton ta. Kasar Afirka ta kudu ta je ICG ko kotun duniya da ke Hague. Tana tuhumar Isra'ila da aikata kisan kiyashi a Gaza. A ranakun Alhamis da Juma'a kotun za ta saurari muhawara daga bangarorin biyu. Sannan za ta yanke hukuncin kan ko za ta bayar da umarni na wucin gadi da zai dakatar da Isra'ila kai har hare a Gaza. Kilesan monila kakakin sashen hulɗa da ƙasashen waje na Afirka ta kudu, ya bayyana dalilin da ya sa Afirka ta kudu ta ɗauki wannan mataki. There are ongoing reports of crimes against humanity and Ana ci gaba da samun rahotannin laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da ake aikatawa da kuma rahotanni da ke nuna cewa akwai ayyukan masu daidai da matakan kisan kiyashi ko laifukan da ke alaƙa da shi kamar yadda aka ayyana a yarjejeniyar dakile ko hukunta laifukan kisan kiyashi ta alaf 948 wanda har yanzu ana ci gaba da aikata kisan kiyashin a Gaza. Afirka ta kudu da Isra'ila duk sararta ba hannu kan yarjejeniyar. Masana harkokin shari'a sun ci cikakkiyar shari'ar da za ta tabbatar da cewa Isra'ila ta aikata laifukan kisan kiyashi. Zai iya ɗaukar shekaru. Amma sauraron ƙara a wannan makon wani mataki ne na gaggawa na neman a gaggauta ɗaukar mataki kan isra'ila a halin yanzu idan afirka ta kudu ta yi nasara a wurin da ake wa lakabi da kotun duniya zai zama abin kunya ga isra'ila a duniya kamar yadda lauyoyi suka shaida wa murya amurka a wannan makon duk da haka yayin da hukunce-hukuncen da kotun take yankewa ba koyaushe ake bin su ba misali har yanzu rasha ta ƙi yin biyayya ga umarnin kotun na shekarar da biyu. na ta dakatar da mamaye take yi wa ukraine mia swart wata farfesa a fannin shari'a ta duniya a jami'ar Wutestrand ta afirka ta gudu ta yi bayani Enforcement is typically the Achilles heel of international justice at Tabbatar da hukuncin na kotun duniya ta ICJ da alama Isra'ila ba za ta yi biyayya da shi nan da nan ba na dakatar da daukan matakin soja idan kotun ta ba da umarnin hakan. kuma hakan zai je gaban kwamitin tsaro. A matsayinta na mamba ta dindindin a hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya, Amurka tana da ikon hawa kujerar naki, kuma babbar ƙawa ce ga Isra'ila. Washington kamar gwamnatin Isra'ila ta kira ƙara Afirka ta kudu maras inganci. Taimakon da Afirka ta kudu ke baiwa al'ummar Falasɗiniya daɗe, in ji Gerald Kemp, wani farfesa a fannin shari'a na jami'ar yammacin Ingila, Bristol. Har ila yau akwai wani dalili na tarihi. Jam'iyyar African National Congress da ke mulki a Afirka ta kudu tana daɗaɗin dangantaka da mutanen Gaza, Palestinawa. Don haka akwai muhimmin tarihin cewa Afirka ta hujice a kan gaba wajen kai Isra'ila gaban kotun ICJ. Ita kanta jam'iyyar African National Congress ko ANC a takaici. ta kasance a da an haramta mata gwagwarmayar neman 'yanci wacce ta jagoranci gwagwarmayar yaƙi da gwamnatin wariyar launin fata afirka ta kudu kuma ta ce tana ganin irin haka a cikin halin da falastinawa ke ciki tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu nelson mandela abokin tsohon shugaban ya yasir arafat ne kuma ya yi fice wajen cewa 'yancin afirka ta kudu ba zai kammala ba har sai falastina sun samu 'yancin kansu A gaida Sarfil Hashim Gumel da fassarar wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da kuma talatin Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ba. wannan takunkumi da muka shiga makwabtan mu kasashen mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko daɗi ya zamana sun ɗora mana takunkumi wutan ma da muke sha ta Nigeria an yanke ta abinda bamu saba ba bamu saba ba da shi saboda yarjejeniya ce tsakanin mu da Nigeria shi wannan rishin wuta illa shi ba kaɗan bace maza ba su iya kama mu su iya kama yara muni cin su muni shan su muni sutura su muni makarantar su a tsadar rayuwa yanzu abin da zaka ba yaran ma ya gagare ka kana miji in ya mutu ta yi shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba sai kai kwance kawai namiji ya turo kyaure sa kaka ya zo ya kwance Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta biyu a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda ɗaiɗaikun jama'a da dama ke ɗaukar waɗansu matakai da hankoron ganin sauyi a rayuwarsu a sabuwar shekara. Haka ma al'umma ke neman ganin hukumomi sun ɗauki matakan inganta rayuwarsu. A yau, shirin domin iyali ya zanta da waɗansu matan aure a jamhuriyar Nijar waɗanda suka nemi a saya sunayensu. Saboda haka za mu gabatar da su da sunayensu na yanka. da suka hada da zainaba da yadi da fatsima da kuma zuwaira waɗanda suka bayyana kalubale da iyalai suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma yadda suke so hukumomin ƙasar su sa gaba bana a hirarsu da wakiliyarmu tamar abare wannan shekara dai da ta huce to Allah jikanta Allah jikan mutum ban mu rasu ba eh, ko ba haka ba mm. tunda tsakani da Allah shekara ce mai kalubale hasali ma gare mu mu mata saboda ban muka ɗauki fanni fanni na rayuwa mu muka hi shiga takura akwai fannin tsaro fannin kiwon lahiya fannin eh, eh, ilimi na yara fannin likita to wannan duka fannonin wani alhamdulillah alhamdulillah in kika ɗauko fannin eh, eh, tsaro na ƙasa yaranmu ne soja ake kai su kan iyakoki saboda kare lahiya ta tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma lahiya ta tsakar gida ɗiyanmu ne ake kaiwa in kika diba gungun nan nawa in kika ɗauki wajen talibiri kika ɗauki wajen difa wajen kai dukkan in kika ɗauki Nijar ɗin inda babu takura to ina jin sai dai in ce kamar mu nan da magaran mu ne dai abin da sauki mai dan dama dama kuma ɗiyan mu ne soja ake kaiwa kuma su ne suka zamana su da suke zasa kare ƙasa kuma su ne suke fuskanta kashe-kashe hare-hare tunda dukkan dai in an je gurin kare kasa su ne ake samu kan fagen yaƙi to kin ga nan an bar mana ɗiyanmu marayu an kashe mana su yara marayu an bar mu da su an bar matan mu sun zama zawarawa da yawa wannan ma kin lura matsala ce barin zawara da yawa ga yara marayu wannan shi kadai aka barka da shi ukuba ne to ina ga ita kanta rayuwa abin da za a ci a sha ina ga ilmantar da yara fannin likita kaka kuma bisa ga wannan wannan abu ya zo na canjin yanayi na canjin iko da ya shigo aka sama kasan mu takunkumi wannan takunkumi da muka shiga makwabtan mu kasashen mu amunan mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko daɗi ya zamana sun dora mana takunkumi shi kuma takunkumin nan kanka babu magani a gida kin lura wannan rashin magani ya sa mace-mace a likita ba kaɗan bane bisa kan lahiya akwai matsala in kika ɗauko fannin lakwal to wutan ma da muke sha ta nigeria an yanke ta abinda ba mu saba ba ba mu saba ba da shi saboda yarjejeniya ce tsakanin mu da nigeria kuma wannan abin aka zo aka katse shi tsakanin mu da su shi wannan rishin wuta illa shi ba kaɗan bace saboda di ba ki ga a likita in ana aiki daga an cire wutan nan akwai da yawa sun mutu kan aihuwa da yawa mutu ana musu tiyata kin ga kasuwanci da mata suke yi yaro nana nan ma ne mu kamar yanzu na ɗaukar miki misali mu nan jihar da magaran ina ne wurin kasuwar mu nan shiga Nigeria ƙasa makwabciya wadda muke ta tare da mu da muke saye da saida da yau da gobe Kano ce daga da magaran bisa zuwa Kano to ketare iyakar ma ya zama na matsala mata abin tausayi an bar su da yara saboda mata su ke tare da yara dare da rana to kin ga shekarar nan mu sai mu ce alhamdulillah to yanzu bari mu koma wajen malama zuwaira lalle ita wannan shekara ta tahi amma ta bar mu da darura to mun gode ma Allah tun da daren mu da lahiyar mu kuma Allah ya ce a roke shi shi maji roko ne lalle ana shan wuya yanzu kin ga ko banki kika tayi ɗaukan salar hikin tausaya ma ma'aikata cunkoso ka wuni baka samu wata sai ka komo da sahi daga nan ma ka san akwai wahala abin da ba mu saba ba ga tsadar rayuwa in ka ɗauko kuɗin kamar an warce maka allah dai daidaita mu shi kaɗai muke wata kuma su wannan shugabannin su ma allah daidaita musu bari mu kuma aje malama fatsima gaskiya muna cikin matsaloli muna cikin matsaloli wallahi na mu da yara maza ba su iya kama mu ba su iya kama yara muni cin su muni shan su muni sutura su muni makarantar su muni da lakwalkin su ga tsadar rayuwa yanzu abin da zaka ba yaran ma ya gagare ka kana ta bige-bige da kyal ka ka samo can ka kamo can ka kamo ka bada yanzu wasu mazan ma mu har gudu suke su bar mu namiji in ya mutu ta yi shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba sai ka kwance kawai namiji ya turo kyaure sa kakaka ya zo ya kwance gari in ya waye baki sanin ta shi daga masallaci ya ta ya barki gaskiya muna tare da wahala ga an an je shaguna komi ya yi tsada shinkawa daga ɗari da saba'in sai ɗari da hamsin in kana cin kilo uku a gidanka ai matsala ce ban da kayan miya ita ma masara tsada hatsi tsada mu ga munan dai kayan miya in kika je da dala ɗari ce wani biki san ba ma abin da zaki tsinto kawai dai ana nan ana rayuwa dai mu dawo sai yanzu kuma malama ya bi. bisa kan abin da zan mi na shekara wannan da ta huce ta cikin tashin hankali ta cikin bala'i da muka gani Mm. ubangiji allah ya sassauta mu komi mun ga abu iri-iri Garishin abinci ga wahalar yara ga rishin magani muna cikin wahala mu mata da muke cikin gida maza sun saka mu yanzu kamar iyaka muna zuwa nigeria mu je mu saro mu zo to yanzu da aka kawo wannan takunkumi da aka samu ko ka kawo kaya bai da arha dole in ka ce tsada zaka kuma halloki sayuwa kasuwa ita kanta ta yi tauri to bari mu dawo wajen malama zainab to malama zainab ga shekara ta 2024 ta kama kamar menene fatan ku ga waɗannan hukumomi da suka ɗauki mulki alhamdulillah tunda duk rabobin wannan da aka gani muna nan ba mu yi kasa a gwiwa ba alhamdulillah a'a ba mu ko ina ba wallahi ba mu yi kasa a gwiwa ba illa iyaka muna fata wannan shekara sabuwa da ta kama dukkan eh, abubuwa na ukuba da aka shiga Allah ya sare mana kuma zai ya sare insha Allah saboda muna sa ran insha Allah tunda akwai tattauna da ake tsakanin eh, magabata na kasa da kasa duka abin da ya zahi gaban shi ko ba haka ba mm. muna sa ran wannan shekara insha Allah bi iznillahi ta'ala kuma kamar yadda magabatan mu suka aka alkawali abin da ya kama wannan watan janvier zuwa fevri za a samu ruwa da komi to muna ga fata ga allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ci nasara bisa kan wannan abu malama zuwa menene eh, fatan ki zuwa ga hukumomi? eh to fata na kamar yanzu zuwa ga hukumomi alƙawullukan da suka ɗauka talaka suna ta murna suna ta jin daɗi za a cika musu alƙawali su yi ƙoƙari su cika kuma allah ta yasu. kuma abu na biyu su kuma talaka na addu'o'i da muke yi a gida ne a daji ne a masallatayya na unguwa da na wata unguwa ma kaga ana yi ka tsaya ka yi yan nijar wanda ke wata ƙasa ma su kama da addu'a addu'a ce ta kai mu wannan fage kuma insha Allah ba za mu bari ba in Allah ya so ya yarda kuma za mu ƙara ci gaba Allah kai mu gaba da mu da masu ikon mu insha Allah to malama Fatima mine ya kiran ki zuwa ga hukumomi ni dai gaskiya magabatan wannan namu yanzu da suka rungumi mu muka rungume su muna fata ubangiji allah ya kara musu karfin gwiwa ubangiji allah ya taya su riko su yi adalci mu dai a hudda mu daga wannan kangi yawa yanzu kuma na kewaye wajen malama bi. to wannan sojoji da suka kama mulki muna roƙon ubangiji allah taya musu allah kama musu amma abin da muke so don allah don annabi a kama wa mata tunda mu ne gida mu ne komi kuma gashi muna cikin talauci bin mu da shi mu mata taimaka mu ta kowace hanya ce Mm. in ta wata hanyar masana'antu ce na wani jari ne duka muna fata Allah tilasta su ya taimake su su kama mana fatan wannan shekara sabuwa da ta zo ubangiji Allah ya sa ta zame mu mai alheri ubangiji allah huda mu daga cikin kangin da muke ciki allah taimake su sojina ubangiji allah kama musu To Allah dafa muku hajiya zuwaira kaɗan kenan daga cikin jerin kalubale da tsaka mai wuya da iyalai suka shiga a jamhuriyar Nijar da kuma matakan da suke son ganin hukumomin ƙasar sun ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu dasa aya a wannan shirin sai mako mai zuwa mu nufi ƙasar Ghana domin jin yadda aka shekara da kuma inda iyali ke nema hukumomi su zagi dantse. Muna godiya ta musamman ga bakin namu mata iyayen giza Zainaba da Yadi da Fatsima da kuma Zuwaira. Sai wakili wakiliyar mutamar bari da ta jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a kokarin shi na baya-bayan nan na ganin an kaucewa yaduwar yakin da ake yi a gaza sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi gargadi kan abin da ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan hutu da ke yaman suka kaddama da wani gagarumin hari a kogin bahar maliya blinken ya shaida wa manema labarai a babban filin jirgin saman bahrain na manama a ranar laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya ya ce waɗannan hare-haren an kai su ne da taimakon ƙasar iran da kayan aikin kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai kuma shakka babu mutane suna ji a jikinsu kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah waje da hare-haren da 'yan tawayen mayakan hutu ke kaiwa kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin bahar maliya inda ya kiran da su gaggauta janyewa jakadar amurka linda thomas greenfield ta ce hare-haren da mayakan hutun ke kaiwa kan jiragen ruwan kasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba amma har da barazana ga tattalin arziki da haddasa karuwar farashin abinci da magunguna da makamashi haɗin kan da sojojin rasha ke yi da ƙasar koriya ta arewa domin ci gaba da yakin da take yi a ukraine na janyo allah wadai daga ƙasashen duniya ciki kuwa har da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da rashan ke da wakilcin dindindin a cikinsa a jiya laraba mambobin kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya da suka hada da birtaniya faransa japan malta koriya ta kudu slovenia amurka da ukraine suka yi allah wadai da mugan hare-hare uku ta sama da rashan ta kai a ranar talatin ga watan disamba bara da ranar biyu da shida ga watan janairu a ranar laraba ne gidan talabijin ɗan ƙasar belarus ya ruwaito cewa hukumomi sun aiki da wani rukunin yaran ukraine da suka iso kwanan nan daga yankin ukraine da rasha ta mamaye domin ba su horo tare da sojojin ƙasar ta belarus domin sanin yadda za su tsira a yayin tashin wutar gobara ukraine da bangaren 'yan adawa na belarus sun yi zargin cewa rasha ta gama baki da belarus inda suke kaiwa da ɗimbin yaran ukraine zuwa belarus ta hanyar da bata dace ba lamarin da masu caccaka suka bayyana da wata ta farfaganda ta hure ma yaran kunne yadda za su kaunaci rasha To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.